Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rido amfani da sarauniya da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rido kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne da baba ko makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar alhamis 21 ga watan disamba bayan labaran duniya za a ji cewa wata kungiya mai ra'ayin kasar palestino ta yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin kasar isra'ila wannan ko ya faru ne a kasar ghana kamar kowace ranar alhamis usman kabara na tafi da shirin da ƙasa ba kasawa ba ritwan abbas zai shigo da sharhin jaridun ghana akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya thank you Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Dokokin kasar Uganda ta kada wata ƙuri'an fida kayyade shekaru ga masu shiga takarar shugabancin ƙasa da gagarumin rinjayi domin ba da dama ga ɗaya daga cikin dadadun shugabannin Afirka ya ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2031. ƙuri'u biyar na masu ra'ayin shugaban ya zarce a kan ƙuri'u 62 na waɗanda ba su da ra'ayin hakan ya kai ga yi kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran huska ta yadda za a fidda mataki wanda ke hana matasa 'yan shekaru 35 da kuma tsofaffi masu shekaru 75 zama shugaban ƙasa. ƙarƙashin dokar ta yanzu shugaba yuwere museveni mai shekaru 73 ba zai shiga takarar shugaban ƙasa da za a yi a shekarar 2021 ba kudirin zai zama doka ne da zarar museveni ya sanya hannu a kai sabon kudirin dokar ya ƙayyade wa'adin shugabancin ƙasa amma zai fara aiki ne bayan zaɓe mai zuwa wanda zai bai wa museveni damar yin wasu wa'adin shekaru biyar sau biyu galibin 'yan uganda sun yi amfani da kafafen sada zumunta suka bayyana na su ga tabbatar da wannan kudirin yau bakara rana ce kuma kumawa baya ne ga wani bala'i in ji mwambotse indibisa wani masanin tarihin siyasa a wata jami'ar uganda ta makirere ya ce bai ga wani alheri tattare da wannan matakin ba masana kimiyya sun yi gargaɗin game da gangamin yaƙi da cutar shan ina afirka ta tsakiya da cewa yana samun cikas sakamakon rikicin da ake yi a tafkin chadi inda ƙungiyar boko haram ke gudanar da ayyukanta a wani albishir kuma an ayyana gabon a matsayin ƙasa marar shan ina. shugaban hukumar yaƙi da cutar ta shan Ina, a reshen afirka farfesa rose lake ta ce afirka ta tsakiya ba ta samu cutar shan inna ba a cikin watanni goma sha biyar da suka gabata sai dai ta kara da cewa masana kimiyya ba za su iya tabbatar da ko an kawar da cutar kwata-kwata a yankin ba leke ta ce rukunonin ma'aikatan kiwon lafiya ba su samu damar shiga wuraren da ake yaƙi a mali da afirka ta tsakiya da jamhuriyar demokaradiyyar congo da wasu ɓangarorin ƙasar kamar ba sai kuma chadi da niger da kuma najeriya da wuraren da ke ta fama da rikicin boko haram ta ce jamhuriyar demokaradiyyar congo na yada kwayoyin shan ina da dama muna damuwa kan wannan ƙasar don haka muna shawarwari na musamman ga jamhuriyar demokradiyyar congo da sauran ƙasashe ta. har ila yau dai muna damuwa kan halin da ake ciki a tafkin chadi da musamman ma jihar borno ɗungurungun ɗinta inda ba mu san abin da ake ciki ba dangane da eh, wannan cutar ta ce ina ganin wannan damuwa ce ga duniya ma baki ɗaya Rose ta ce yawan masu kamuwa da cutar shan inna ya ragu da fiye da kashi 99 cikin 100 cikin shekaru 30 da suka shige daga akalla 350 a duk shekara zuwa 37 kacal a shekarar 2016. Kuna shan wannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da magoya bayansa na jam'iyyarsu ta Republican a majalisun ƙasar. suna murnan tabbatar da dokar yi wa tsarin harajin amurka garan bawul nasara ko kuma gagarumin nasara kenan da gwamnatin trump ta fara yi a majalisa kudirin ya rage haraji a kan manyan kamfanoni na dindindin kana ya rage haraji da amurkawa ma'aikata masu karban albashi ke biya na ɗan lokaci an rage harajin motocin tasi kuma ya ƙara yawan bashin amurka aƙalla da dala tiriliyan ɗaya nan da shekaru goma jam'iyyar democrat ta yi allah wa da wannan kudirin akan cewa zai yi gwanjo da makomar kasar a cikin kasar da ma kewayen kasar da zammar azurta wasu mutane 'yan kalilan a cikin kasar to labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon daga ƙasar Ghana, inda wata ƙungiya mai goyon bayan Falasɗinawa ta yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da ayyana birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Daga Ghana ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton. Ƙungiyar gangamin nuna goyin baya ga ƙasar Falasino a ƙasar Ghana ta yi zanga-zanga yau a nan Accra. Zanga-zangar dai ta samu halartar tarin ƙungiyoyi ƙawayen nuna ƙyama ga mamayar Falasino ɗauke da kwalaye masu rubutu irin na 'yan kishin ƙasa kamar haka. Babu gaskiya babu zama lafiya, Isra'ila ƙasar ta'addanci, mamaya babban laifi ne, da kuma Isra'ila ƙasa ce ta wariya. an soma zanga zangan ne daga kwame nkurma overpass aka ratsa wasu manyan titunan birnin zuwa house of oak park kusa da babban kotun kolin kasar na yi hira da jami'in zartarwan irbad ibrahim consult akan abin da ya iza su shirya wannan zanga zangan sai ya ce an daɗe ana rashin gaskiya a duniya game da mamayar da isra'ila ta yi wa palestine har ga shi yau ya kai ana ikirarin mai shaida birnin kudus babban birnin isra'ila gaskiya wannan bai taimakawa bangaren addini wannan wuri sarkakakken wuri ne kristoci sun ce nasu yahudawa sun ce nasu musulmai sun ce nasu kibla na farko na musulmai ke bayan aka a siyasance baya taimakawa domin in hasa wuta daga can kar mu ce gana muke ko afirka man fetur dai sada mai sai da tomatoes mai shi ka samu matsala nan ga kasan ghana to shabu ne da ya dangance mu ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta matsa wa kasar amurka ta janye wannan ikirari nata nisan dinkin duniya ta bar shugaban kasa amurka donald trump ya janye da matakin da yake son ya dauka domin wannan mataki bai taimakawa da zaman lafiyar da ake bukata wannan yanki na duniya da duniya baki da ya shi a ƙarshe ya ce lallai sun cimma burin shirya wannan zanga-zanga. Makusudin mu abu daya ne Eh, da yake kasa majalisar dinkin duniya ita tana da iko ta ce wannan mataki baya taimakawa so shi a can yi so shi ina ga mun cin magori haka ne kowane kasa kowa ya tashi ya yi magana aka za ka ga kamar za samu ci gaba a yi a fahimci juna cewa two state solution wannan ne zai taimaka mu zaman lafiyan wannan yanke wannan na duniya da duniya baki daya ga kuma abin da wasu 'yan zanga-zangan ke cewa. Yaushe abin ya faru ga mu zo mu duka mu kai mu gama duniya a gane cewa kamar zaman lafiya ya fi kowane arziki don shi yawaye mu sun nan ya kima da suke cikin wannan wahala muna a su wannan saboda abin da israel ke yi bai dace ba don shi abin su ma samu freedom su don shi su ko ina gane kuma muna a cikin na zama ta mu yi magana mu gama duniya a bar su samu eh, kwanciyar hankali abin da dai zan ce da abin da ke faruwa daga palestina ne ba mu son aka nan saboda yana kawo rigima kuma yana kawo fadace fadace shi yasa muka zo dai mu mu yi zanga zanga mu nuna dawon abin da bacin rai mu da abin da yake faruwa eh, ina da magana kan mutum Israel da Palestine muna roƙon Allah mutum zaman lafiya muke so Israel su kiyaye Palestine a zaman lafiya la Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ritwan, kafin mu ci gaba, bari a tuna baya. ni jiya ni yau

yanzu kuma bari mu koma gefe guda usman kabara ya gabatar mana da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zan ja mu ne mu fice waje tare da abokin aiki na Ibrahim Jarmai domin mu ga shin yaya rayuwar nakasassu take nema a Amurka musamman yadda suke zuwa wuri ko kuma su shiga waje ko kuma shiga gine-ginen da ya kamata su shiga wanda kowa yake iya shiga. Idan muka fita da Ibrahim za mu kwatanta muku yadda abin yake a baki sannan kuma a cikin faifan bidiyo za ku iya komawa shafinmu na Facebook domin ku ɗan kalli yadda abin yake a takaice ta yadda suke iya shiga gine-gine a kan abin da ya shafa asibiti ne, banki ne, makaranta ce, ma'aikata ma'aikata ce motocin haya ne jiragen ƙasa ne da duk makamantansu wadda da sannu zan dinga fita muna ɗan tsakuro muku kuna gani a shafukanmu na yanar gizo da yardar Allah. Yanzu kan sai a biyo mu tiriyan tiriyan mu je waje mu nuna muku tun daga nan a ginin ma'aikatanmu na murya Amurka za ku ga yadda masu bukata ta musamman suke da damar ajiye motocinsu suke da damar wurin fakin ɗinsu ba wanda ya isa ya hau wurin suke da damar su hau kekensu na guragu ko kuma wanda suke ba za su iya tafiya ba su hausa gungura shi ta inda idan mai kafa ya bi ta matakala su kuma za su bi ta inda aka sillala da shi wato aka zame wurin yadda keken zai iya hawa su wuce lafiya lau idan kuma suka je kofa su iya dannawa ta buɗe su shiga ku biyo mu. a ah, masu sauraro barkanmu da warhaka a cikin shirin da kasa ba kasawa ba a wannan makon ah, na fito da mu waje ne malam ibrahim mm. jarmai mm. saboda kasan a nan amurka mm. bambancin yadda ake nuna rayuwa da bambanci akan yadda ta su take a can wato mutane da suke da bukata ta musamman wanda tun daga wuraren ajiye motocin su zaka gane akwai bambanci kaga dai wayannan motoci da kake gani eh. ga wurin ajiye su kuma kaga dai ga wannan alama kujera ta zama eh. masu sauraro kuna iya ganin kujerar zama ko kuma ga yadda wanda yake saurari na a rediyo sai ci ina bayani wata alama ce aka sa ta alamar keken guragu a jiki hmm. sannan kuma aka rubuta cewa wannan wurin an keɓe shi ne domin wanda yake da bukata ta musamman wanda ko yana da ciwon kafa ko wani abu makamancin haka mm. ah, sannan kuma kaga kamar nan akwai wani a nan eh, ah, ga suna ai suna ga mm. sa ga su jefi jefi eh, za ga su jefi jefi daga nan zuwa can kaga ga biyu can ma akwai wasu haka guda nawa ne a nan kaga daya eh. biyu uku a can a ina ga hansatu tana iya biyo mu eh masu kallon mu ku biyo mu domin ku ga yadda ainihin yanayin yadda ake shirya musu wurare na musamman daga wuraren ajin mota har ma yadda in za su shiga ofis akwai yadda suke bi za ka shiga ofis ba lallai sai sun wahala kamar yadda ainihin mai kawo zai wahala ba ku bi mu domin ganin yadda to kaga mun wuce guda biyu a can ga na uku eh. ga na hudu hmm. ga kuma na biyar can ga na biyar can hmm. to kaga waɗannan motoci wuri biyar din nan hmm. alama ce ta cewa duk waɗanda suke da wannan da rura za su ajiye mota sa sannan kuma wurin da aka yi an zame shi eh. ƙasa din nan eh, yawa mai kallo yana iya gani an zama wurin ne in sun ajiye motar yana su zo sai su ya fito ne zurr sanan eh, saboda wato malam usman in ka lura sun yi dabara sosai yadda nan su mai da abin cikin sauki shi hmm. sa suka nan suka kwanta da shi ya gangara ya hawa yadda in ya zo da ke shi koda wanda zai zai tuka farko da ban sani ba da nazo na hanyar ruwa ce a ba hanyar ruwa ce. Eh. musamman an yi shi ne kawai domin masu irin wannan larura sun zo wasu na kan keke da za su tura da hannu ko kuma mai dan injin nan hmm, eh, za su cikin sauki da haye to gashi kuma a can hanyar shiga bakin ofishin mu shi kanshi eh. akwai wurin da za su tafi da keken nasu su hawan da sannu za mu je ta wurin sai a ga yanda yake game saurare na a shirin da ka sa ba ka sawa ba yana iya koma shafinmu na facebook zai ga wannan dan bidiyo zai ga wa'annan abubuwa da muke bayani da malam Ibrahim haka ne <laughs> Eh, eh yanzu bari mu bi mu bi mu bi hamsatu mu ga mu ga yaya abin yake ni dai na san na kasa ba kasawa ce ba je kai ilimi dan ka zamo jigon al'umma ya makwandukan bawa ya mai nazari ko ya koshi ko cikin yunwa watan wataran sai ka ji ya gino abin cewa wani mai na kasar sai ka ga ya tulo tulun baiwa ya kai ilimi dan ka zamo shekara na ce a bar gudu game da kasa ina yin magana a wasu ma zuciyar kin yi tafasa sai su ji idani ni ka bara ta na gamai na kasa kuma na kasan suna ga kwakwalwar su tana tafasa in kuma haka ne ku yi ilimi ku gyara wato yanzu gashi nan muna fuskantar ga inda matattakala da daga hagun ita ce wadda mai kafa zai taka cakam ya haye yawwa sannan ta can in aka zagayo yawwa ta wannan wurin zagayen yawwa shi ne wanda za a so da keke tun da can ba za ka iya hawa ba sai ka taho tiriyar tiriyar tiriyar Eh. yauwa in ransarta ta zo ta haska za a ga wuri ne da ya sulluɓa ya eh. sulala eh. sululu hakan nan da mutum na hausa kamar za a yi zamiya ƙwarai wato wanda ke kan keke ba sai ya bi can da ainihin masu kawo kuke yi musamman zai mai wahala sai sa ake cikin sauki in kisa da kuma zai hauye ga kaga ba wata gargada wurin amerika kuma shiga bakin ofis sannan in ya zo bakin ofis din akwai eh. wani abin dannawa da zai danna kofar ta bude ba sai ya wahala ba mu je wurin zo wurin shiga ah, malama hansatu eh. wato nan shine yadda eh. ainihin ka gani ai saboda irin dan keke gura ko zai a hankali zai bari a ga kafata tana wucewa zu a dauka kafar keken sai zu ya hawo to ba dan mutanen kafa aka yi ba wannan dan me keken yau musamman in aka zo ga inda aka alamar

to wannan yadda ainihin aka shirya wa masu bukata ta musamman kenan mm. domin sauƙaƙa musu rayuwa haka eh. to duk inda ake akwai zaka ga cewa akwai irin wannan an musu wanda kuma mu a can sai ka ga mutanen da suke da bukata ta musamman zaka ga cewa sun je bankuna domin su cire kuɗin su ba da suka ajiye wani miliyoyi ma yake da shi amma a bankin nan ba za ka iya samun inda Malam Ibrahim za a ce zai bi da kekensa ya shiga cikin bankin ba fa zai kwashi kwabbansa ba a yi mai wannan ba idan ka je jami'o'in mu babu to wannan idan ka je asibiti idan ka je ma'aikatu kai da yawa hmm. za ka samu ba za ka samu irin wannan hmm. abu ba duk inda ka je eh. a nan dai kasar duk inda ka je za ka tadda masu bukata ta musamman an yi musu abin da suna daban irin wannan wanda zai taimaka musu kuma sauka musu rayuwarsu ko jirgin kasa za su shiga suna da inda za su bi dinkin su da za mu ci gaba da ɗaɗɗauko musu suna gani eh, in Allah ya so to Malam Ibrahim a madadin Ibrahim Jarmai. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabar muke cewa sai wani lokaci. To sai ce Ibrahim Jarmai da ka biyo ni tare da Hafsat Maina Muhammad wadda ta dauke mu a bidiyo wanda kuma har muryar nan da ake ji ita ta dauke mu a waje to ya kamata mu ce muku mun gode. Kar a manta za mu dinga kawo muku irin wa'annan abubuwa gutsul-gutsul domin me ku gane mu idanunku ko za a yi dace shugabanni a Afirka su fahimci yaya abin yake duk da yake cewa ko a nan Amurka sun sha wahala matuka kafin su samu irin wa'annan dama sai da suka yi ta mita suka yi ta tarurruka suka yi ta wayar da kan al'umma har aka gane shin menene za a yi ma wai a sauƙaƙa ma rayuwar ta nakasassu ne daga ƙarshe aka fidda Disability Act wato dokar da take ita ta zamo gata ga mutanen da suke da bukata ta musamman a Amurka. Wanda muke sa ran wata rana mu ganta a Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi da duk sauran mu na Afirka da ba su da irin wannan dama wanda tuni an yi nisa a Turai. To duka duka a madadin duk da suka taimaka wannan shiri ya kammala. Da Julie Lazarus Gresham wacce ta tsara sautin nan kamar yadda aka ji shi. Ibrahim Jarmai shi ne taya ni gabatar da shirin a wannan mako. Sai kuma ni da na ja ragamar shirin Usman Ahmad Kabara Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama To a gaida Usmana da tawagarsa yanzu kuma ga Ritwan Abbas da sharhin jaridun Gana. Za mu fara sharhin na yau ne da jaridar Daily Graphic, wadda babban labarin ta shine Farashin kayan abinci ya yi sama yayin da bikin Kirsimeti ke karatuwa. Wannan kuma labarin ne har yau a cikin jaridar Daily Graphic shine an sake mutum takwas game da an kisan Major Maxwell Muhammad. Har yau dai a jaridar Daily Graphic wani labarin ne. 'Yan yaran nan guda uku wadda sun kai wa wata yarinya fyaɗe a Kumasi sun gabata a gaban kotu yaran nan guda uku da ake zargin suna da hannu a cikin shaɗar da aka yi wa wata yariya har kuma aka ɗauki hoton bidiyon ta ana yaɗawa ta social media 'yan sanda sun kame su kuma sun gabatar da su a gaban kotu cikin gundumar kumasi daga jaridar daily graphic sai kuma jaridar ghanaian times babban labarinta a yau shine jam'iyyar npp ba tana yin amfani da daman kirkiro sabbin jihohi domin ya amfanar da jam'iyyar ne ba sai kuma jaridar daily heritage wadda babban labarinta shine mukaddashin minista da kuma wani mamban majalisar dokoki a filin allah sun karinka surfar junansu da zage-zage jaridar ta ce da'irar majalisar dokokin ƙasar nan ajiya, jiya tsora ne da ta zama fagen dambe yayin da mukaddashin ministan tireda da masana'antu mr carlos ahenkura da mamba na majalisar dokoki wa yankin northern mr mr samuel ta blakwa sun karin kasar junansu saura kiris ne da sun kai wa juna duka saboda zargin cewar an yi amfani da daman wani taro na bayar da kwandila ga 'yan kasashen waje da ke son zuba jari a nan kasar to amma sai aka rinka karban kuɗi a hannunsu wadda ke son zama kusa da shugaba na na akufu ado sai ya bayar da wani kuɗi da wannan sharhi muka muka su karshen sharhin jaridun na yau ridwanul lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka kira ghana to a gaida ridwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sakkwatin najeriya ta shehu mai da kasari zuma dangane da taron da fulani sun kai a babban ofis din majalisar najeriya na dangane da zanga-zangar limala ta bida incin haƙƙin kai na ainihin kiwon shanu babu shakka waɗanda fulani ya kamata ainihin majalisa ta duba buƙatarsu da gaugawa idan ta dawo hutu. kamar yadda muka ji ga rediyon amerika na an takardar takardarsu na tawa nuna rashin jin da haƙinsu game da ba su walwala da incin kai a zamansu na 'yan najeriya 'yan ƙasa asalamu alaikum sunana aminu mishayi na garin garbace da kamar kuma ta bali jafara ba tare najeriya ya kamata shugaba falbiya na kamaru ya bi hanyoyi ta da kuma warware rikicin da ke faruwa a arewacin ƙasarsa ganin cewa kasarsa tana haɗe da can kuma kowane yanki yana cin gashin kansa kuma na damawa da shi a mulki rashin damawa da arewaci ana nuna musu yan bowa da yan bora shi ke kawo har suka nemi su balle assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka sunana gamba barau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum a yau ina so na yi kira da kuma roƙo mai girma gwamnan alhaji ibrahim gaidan a bisa gyaran asibitinmu na garin fatakun da ake yi gaskiya wannan aiki mun yaba muna godiya allah ubangiji ya saka da alheri Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da zanga-zanga da Fulani su kai a Abuja. Muddin mutum ya ga ana cutar shi to ba laifi ba ne ya yi zanga-zanga don ya samu yanci amma zanga-zanga cikin kwanciyar hankali cikin zaman lafiya ba musguna wani to saboda haka fulani suna da yanci a najeriya ba su da wani abu sai kiwo kuma kiwon nan dama shine aikinsu ba zai yi ka hana mutum kiwo ba ka hana shi inda shi abincinsa yake kai kuma shi bai samu abinci ba. To yanzu kuma ga baba makiri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. saudi arabia ta ce za ta buɗe tashar jirgin ruwa da 'yan tawayin huti na yaman ke rike da shi domin shigar da kayan agaji na jin kai har tsawon kwanaki 30 duk da harin makamai mai linzami da 'yan tawayin suka kai a yankin saudiya saudiya ta kuma ce za ta kawo sababbin na'urorin jigilar kaya a tashar jirgin ruwa domin su taimaka wurin sauke kayan a cikin jirgin ruwa rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudiya tana ƙoƙarin kora 'yan tawayin huti daga yemen da suka yi wa tashar jiragen sama da na ruwa na ƙasar zobe a wata da ta gabata bayan da ta kai wa filin saukan jiragen sama na riya da harin makami mai linzami a halin yanzu kuma ministan harkokin wajen iran muhammad jayad zarif ya faɗa wa manema labarai a jiya laraba cewa iran za ta bi diddigin wannan zargin karya wanda amurka ta yi cewa tehran ce ke baiwa 'yan tawayin huti makamai zarif ya kira yunkurin amurka da takala kuma ya ce amurka tana ƙoƙarin boye goyon bayan take baiwa kashe yamanawa da basan hawa ba basan sauka ba shine yasa take wannan zargin iran ta faɗa cewar tana goyon bayan huti amma ta musanta ba su makamai to masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin babu makeri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin fatin ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai anjima.